na wato Allah madaukakin sarki ce ku gode mun kada ku butulce mun butulce ma Allah maɗaukakin sarki shine inkarin ni'imarsa da rashin godiya ga ni'imarsa butulci yana daga cikin kaiwa yake ga kafirci shine ya zamanto kan cewar kai inkarin ni'ima Allah madaukakin sarki yace alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar ba ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah da butulci ba kuma suka wato tabbatar ma da mutanensu gidan halaka ni'matullahi inda ake nufi anan shine wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ambata ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa suka zamanto kan cewa maimakon su zamanto masu godiya ga Allah madaukakin sarki sai suka zamanto masu butulce masa butulci yana daga cikin a yana daga cikin miyagun zunubai da Allah yana daga cikin miyagun zunubai da yake sa yawa yawan mutane su shiga cikin wuta musamman mata kawai yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me yasa mata suka fi kowa yawa a wuta Ya ce saboda suna butulci aka ce suna kafirce ma Allah aka ce ya kafurna suna butulci suna kafirci sai ce aka ce kafirce ma Allah suke sai ya ce a ya kafurna ashir suna butulce ma mazaji in kana son ka san ma'anar butulci to ka tsaya ka duba alaƙar mace da miji yawan yawan mata in ba su tsoron Allah ba haka suke yayin da mace ya zama to kan cewar a ka ɓata mata ka yi mata abin da bata so to sai ta ce a rayuwa baka taba tsinana mata komai ba a rayuwa duk abin da kai baka taba hatta na alkhairin da ta sani in ka faɗa a lokacin da za ta inkari me kai menene to dan sai me me kai to wannan shine butulci to shine mutum ahir ya ma Allah irin wannan mutum ya zama to koyaushe mai tuno mai tuno da ni'imar Allah ne kamar yadda Allah yake cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke cikin ta to daga Allah take mutum ya rinka a tuna ni'imar Allah a kansa ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai tuna ni'imar Allah a kansa shine ya ambata ta da bakinsa ya faɗa ba alfahari bane ce mutum ya faɗi kan cewa da shi ba komai ba ne talaka fitin bai san kowa ba wulaƙantacce kaskantacce amma Allah ya masa kaza ya masa kaza Allah ya rufa masa asiri Allah ya rufa masa asiri ya mun kaza ya mun kaza ka faɗa in ka faɗa to sai ya zama to zuciyar ma ta yadda ta amince da wannan to kuma abinda Allah yake so kenan sannan kuma ka bayyana ni'imar a aikace athar din ni'imar a gani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son ya ga alamomin ni'imar da ya ma bawa a cikin bawa in Allah ya wadata ka in Allah ya wadata ka da da abun duniya a ga alama a kyautarka a taimakon ka musamman ga 'yan uwa ga mabukata a gani a gani kuma a jikinka sannan wannan shine zai nuna kan cewar hakika ka yadda da Allah ka yadda Allah madaukakin sarki shine ya maka wannan kuma abinda Allah madaukakin sarki yake so kenan kuma yin wannan shine ke kawo ƙarin ni'ima kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ita azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid kuma ku tuna yayin da ubangijin ku ya sanarwa yake cewa la in shakartum wallahi idan kuka yi godiya la'azidannakum ni kuma wallahi tabbas sai na ƙara mu wala in kafartum in kuka butulce inna azabi la shadid to azaba ta mai tsanani ce Allah ya sanya mu a cikin masu godiya ga ni'imarsa yana daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma ya zo a cikin alqur'ani rabbi rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin an ce duk mutumin da ya kai shekara arba'in ya kyautu ta gare shi rinka yawaita wannan addu'a hatta idan balaga a shuddahu wa balaga na sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka ni'mataka an an'amta alai to ɗaya daga cikin abubuwan da ake so kenan a cikin godiya kuma daga cikin addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani yayi aka rawaito kamar yadda aka rawaito Abdullahi ibn Mas'ud yana yi yana rufe sallah da ita اللهم علق بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اكرشيك تشنا وجعلنا شاكرين لنعمتك mutnina biha alayka qabiliha wa atmimha alaina Allah ka sanya mu zamanto masu godiya ga ni'imar ka masu kuma yaba maka masu yi maka yabo akan ni'imar da kai mana qabiliha masu karban ni'imar wa atmimha alaina kuma ka cika ta a gare shine ƙari Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda yake musu wannan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka أشهد أن لا